بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan ainihin Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin alfatawar muhimma fi tafsirul umma yau za mu tashi shafi na 29 daga ƙasa su'alun bismillahir rahmanir rahim ba ga wancan ba ga mm, Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu lalle wa'annan wa'anda suke so alfasha ya yadu ga wa'anda suka yi imani lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi duniya da lahira duk mutumin da ya zan burin shi yana so ya yada alfasha yana so ya zubar da mutuncin waɗanda suka yi imani ta hanyar yada jita-jita yada ainihin kalmomi na batanci ga ga mutane in ya zama to shi ne ajandan mutum to lallai yana da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira Allah shi tsare mu hasala kaza wa kaza duk wanda ya yada jita-jita kaza ya faru kaza ya faru abinda babu tabbas ya yada shi wa za da alal kuma ya ƙara kan abin da ya faru abu ya faru sai ya ƙara a kai maimakon ya faɗa abin daidai yadda yake sai ya ƙara gishiri saboda ya cimma wani buri shi. wadda'a malam ya ƙau yi da'awan malam ya ƙa abin da bai auku ba na'am ba za ashad wa akbar wa azam wannan shi ya fi tsanani kuma shi ya fi haɗari shi ya fi girma hmm. wannan shi ne ɗabi'an da yawa daga cikin yan harakiyin min ikhwanul musulmin. wa wa hizbu tare galiban in suna so su motsar da ainihin gama garin mutane sukan yi amfani da ainihin usulubi na isha'a usulubi na propaganda su tsara ainihin ƙarya da gaskiya saboda su ainihin harzika ainihin awam saboda gama garin mutane su yi biyayya a gare su an gane ko wani lokaci za a ga hukuma ba ta yi laifi ba amma sai su ƙirƙiro laifin su jingina ma hukuma wani lokaci kuma hukuma ta yi laifi an gane laifi goma sai su mai da shi hamsin ko su mai da shi sittin domin su hassala ainihin tashi hankali da ainihin rashin zaman lafiya cikin al'umma an gane wannan ko to irin wannan ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne mutumin da yake da fahimta na salafiya baya yaɗa wani abu sai abin da ya faru kuma zai yaɗa shi ne yanda yake an gane ko yayya da kake yi ga shugaba don shugaba yana da wani abin da baka so ko ya aikata wani abu wanda ya bata maka rai baya hukunta kai masa rashin adalci wala nakum shana'an qaumin ala allah ta ta ajilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada ku yadda kiyayya da wasu mutane ya fulge ku ala alla ta'dilu har ya zama to kun yin adalci i'dilu ku dage ku yi adalci ku aqrabu taqwa shi yafi kusa da tsoron Allah an gane ai ko da mutum ya zalunce ka ko da mutum ya shiga haƙƙinka ko da mutum ya rusa maka rumfa ko ya kwace maka shago wato kaga wannan abu ne na bakin ciki gaskiya wurin da kake samun abinci da shi wani bawan Allah ya raba ka da wannan waje ya sa ka cikin kuncin rayuwa da abin da ya kama da wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin irin wannan za a samu shugabanci irin haka ko manzo Allah mai gaya mana duk mutumin da ya ga wani abu game da shugabansa ya haƙuri mara amin yi shay'an ya karau hufa yasbir duk mutumin da ya ga wani abu game da shugabansa da yake kyama ya yi haƙuri an gano wani ko manzo Allah ya riga ya nuna mana haka manzo Allah bai ce a tashi a yi ta farfaganda ba a tashi a shirya karya da gaskiya a ainihin zuka jama'a domin su yi tashin hankali saboda a cimma buri duk ba a yi haka ba abin da manzo Allah ya ce ayi ayi hakuri na'am walamma kazzabu ala Usman a lokacin da suka yi ƙarya ga Usman dan Affan radiyallahu an kazzabu ala Ali radiyallahu eh, an Usman dan Affan sun jingina mai ƙarya kala kala cewa ya shugabantar da danginsa ya yana ta raba musu ainihin arzikin ƙasa yana kaza yana kaza suna ta jingina mai wasu irin abubuwa wato suka yi mubalaga cikin abubuwan wasu abubuwa gaskiya ne amma ba daidai ba ne yadda suka jingina mai wasu abubuwa kuma duk ƙarya ne an gani suka jingina mai propaganda suna ta amfani da shi wajen ƙoƙarin motsar da talakawa har ya zamanto sun samu nasara an gane ko har ya zamanto talakawa sun mai bore ta hanyar wannan propaganda talakawa suka ce kewaye gidansa lokaci mai tsawo suka hana abinci shigowa gidansa balazana ruwa usman dan hafan sauran sahabbai sun motsa da kuma fadawansa akan a ɗauki mataki akan mutanen nan Usman ya ce bai yadda a zubar da jini saboda shi ba a kyale su na'am wa kadhabu ala ali radiyallahu anhu eh sun yi ƙarya ga ali bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda sun yada propaganda akan shi ƙarya da gaskiya da ƙara gishiri akan abubuwan da Aliyu yayi an gane wannan ko na'am shugabanni mutane ne shugabanni za su iya yin kurakurai shugabanni za su iya yin laifuffuka amma ya kamata ne daidai abin da suka yi a faɗa shi ma wannan abin faɗansa a ringa yaɗawa kan mumbari a ringa yaɗawa a gidan rediyo a ringa rubuce-rubuce a jarida social media magazine ana yaɗawa duk wannan gaba ɗaya yana haifar da mai yana haifar da ainihin tashin hankali yana haifar da ainihin fitintunu da abin da ya kama da wannan to zamanin aliyu bin abi talib irin wannan propaganda sun yi to wannan propaganda da shi ne makiya Allah daga cikin Yahudawa da Nasara suke amfani da shi in suna son cire shugabanni kuna ganin America idan tana so a kyamaci wata ƙasa tana shirya propaganda ne ta yi ta yaɗawa tun baya tasiri har ya zo ya yi tasiri har kaga ainihin talakawa sun zo sun yi bore ga mutane da shugabanni irin wannan America ta ƙware akan wannan yahudawa sun ƙware akan wannan bai dace mu gaban bin na yahudanci ba usulubi na yahudawa bai cancance ba a matsayinmu na musulmi an gane ku mu tsaya mu duba menene musulunci ya ce wa maktalaftun fihi min shaikin fa hukuma ila ilallah. duk wani saɓanin da kuke yi kowane irin saɓani ne jama'a hukuncin wannan saɓani yana nan zuwa ga Allah Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila ana nan wajen Allah ya nuna mana duk abin in ya rikice mana manzon ah, Allah ta'ala ya riga ya ba mu maganin wannan abu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu magani mu koma zuwa ga littafin Allah da sunna za mu samu warwara daga ainihin fitintunin mu na fata gari kada mu dogara da usulubi irin na Yahudawa usulubi irin na Nasara usulubi irin na makiyan mu la na'am wa kazzabatil khawarij su ma ɗan khawarij sun yi ƙarya wa kazzaba du'atu an gane ko khawarij sun yi ƙarya sun yada ainihin kurakurai game da shugabannin su hmm. saboda su samu daman wato motsar da ainihin jahilai wajen yin tawaye ga shugabannin su wa kazzaba du'atul fitna wal muhadil sannan masu da'awa na fitina sun yi ƙarya ana samun su cikin ikhwanul muslimin ana samun su cikin yan sururiya wanda su suna so ko da yaushe ya za a yi a samu zanga-zanga ya za a yi a samu revolution talakawa su fito a yi kare jini biri jini da shugabanni akwai masu cewa babu wani abin da zai fitar da wannan ƙasa sai revolution mene revolution wai talakawa su ba da ransu masu mutuwa su mutu masu rayuwa su rayu masu nakasa su nakasa sauran da suka rayu su fa'idantu da shi sai mu tambaye ka wannan abin da kake kira shin usulubi ne na musulunci ko ka zaka zara sunan zaka nan shin kana da tabbas abinda wa'ancan suka aikata kai in ka aikata zaka samu nasara an gane abinda wani ya aikata ya samu nasara kai idan ka aikata sai a yi maka dukan tsiya ina fatan gane wannan za ka ga wani ya aikata abu ya samu nasara kai in ka aikata ba za ka samu nasara ba ka tuna kai musulmi ne kana da dokoki Allah ya riga ya tsara maka komai aqidanka Allah ya tsara ma aqidan zaka bi ibadanka yana zaka yi mu'amalanka yana zaka yi idan ka dauko aqidan wasu mutane ko ka dauko ibadan wasu mutane ko mu'amalan su kana kuma da awon musulunci ka zama rago da wutsiyan kare rago da wutsiyan kare kai ba rago ba cikakke kai ba kare ba cikakke ba zai yiwu ka cimma burinka ba na ba gani Allah ta'ala na cewa afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya shin za ku yi imani da sashen littafi ku kafirce wa sashe menene sakamakon wanda yake aikata wannan in ba kaskanci ba a cikin rayuwar duniya in dai mutane ya zamanto ajandan su su kwakulo wasu abubuwa daga yahudawa su kwakulo wasu abubuwa daga nasara su kwakulo daga majusawa su hada da addinin su su cafuda suna ganin da haka za su samu nasara to Allah ta'ala baya bada nasara in kafirci mutum zai iya zama kafiri da kafiri in kuma yana so ya yi musulunci ya tsaya ya musulunci Allah ta'ala baya so a gaura a gaura ya ainihin tsarin musulunci da tsari na jahiliya Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu dkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan ya ku wanda kuka imani ku shiga musulunci gaba ki daya aqidan ku musulunci ibadanku musulunci mu'amalanku musulunci tattalin arzikinku musulunci tsarin mulkinku musulunci la shar'iyyata wala garbiya an gane kada kada yanzu kuna musulmi ku ɗauko tsari wanda ba naku ba dimokuraɗiyya ne gurguzu ne jari hujja ne kaza ne duk wayannan tsari tsari ne na makiyanmu in dai har muna so mu samu nasara Allah ya taimake mu kan makiya lalle sai mun yi biyayya ga Allah yanda ya kamata Lallai sai mun shiga musulunci ga baki daya an gane wani ko kasashen musulmi yanzu zama dandali na kwaso ainihin ideologiya kwaso tunani irin na yahudawa tunani irin na nasara su yi watsi da ainihin karantarwa ingantacce na ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani hanya da kake tunani wanda mulkiyarka suka yi amfani suka samu nasara kai in kai amfani da shi ba za ka samu nasara ba an gane saboda ka riga ka ce kai musulmi ne in kana so ka samu irin wannan nasara irin nasara mai haƙar rijiya din nan to ina ganin ka ajiye addinin ka zama cikakken zindiki in ka zama cikakken arni to a lokacin ne ila Allah ta'ala zai maka ciwon ragon layya ya baka nasara istidrajan afa ji na'am hasal sharrun azim sai sharri mai girman gaske ya faru kuma fitina mai girma ta faru saboda abin da khawarij da kuma masu kira zuwa ga fitina suka aikata a zamanin Usman a karnin farko an samu fitina mai girma eh? a cikin karni na farko wanda shi ne fiyayyen karni wato me yasa wannan fitina ya auku wannan fitina ya auku da sababi na ainihin jahilai da kuma sababi na mulhidai mm. karkatattun mutane masu miyagun akidu fitnatun kama fitina ne wanda mulhidai suka tsayu da shi kuma jahilai suka tsayu da shi an gani galiban irin wannan tunani dama na cewa a fito a yi revolution ko tunani dama na cewa a yi fito na fito da shugabanni galiban yakan faru ne ga wajen mulhidai da kuma jahilai wanda suke da ƙarancin fahimta na addininsu na'am na'am faktarra na'am faktarra ku faktarra biha ba'da nas hatta sara biha sharrun azim sai wasu sashen mutane suka rudu da shi har ya zamanto sharri mai girma ya faru wasu mutane sun rudu da irin wannan tunani har ya zamanto sun ba tunanin goyon baya sai sharri mai girma ya faru walau hulijat bil hikma wan nasiha da a ce an yi ilajinsa da an yi maganin al'amarin da hikima da nasiha da fuskantar da shugabanni zuwa ga alkhairi da zarar shugaba ya yi kuskure baya halatta malaman sunna su gane dole ne malaman sunna su fito su gaya mai gaskiya amma kamar yadda nake faɗa faɗin gaskiya ga shugabanni manzan Allah ya riga ya tsara mana yadda za mu yi ba an bar abin a hannun kowane yuyuyu ba ne misali kowa ya faɗa abin da ya ga dama a ana so ne malamai rasikuna fil ilm su ya kamata su jagoranci wannan al'amari an gane wannan ko su samu shugaba su gaya mai gaskiya a mahanga na shari'a kamar yadda shari'a ya tsara an gane wannan ayi na'am um, biya badin nas hatta sara biya azim har ya zama to sharri mai girma ya faru saboda irin yanda jahilai suke yi jahili zai hau kan mumbari kuma malamai masu son rai sai mutum ya hau kan mumbari ya kama sunan shugabanni yana zagi yana faɗin ƙarya da gaskiya dangane da shugabanni an gano wannan ayi kamar yadda na faɗa tabbas shugabanni suna iya yin kurakurai shugabanni suna iya yin zalunci amma musulunci bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya gaya mana yadda za mu yi maganin al'amura al'amari yana hannun manyan malamai rasu tuna ilm an gane su yi amfani da karantarwa da taujihat na manzo sallallahu alaihi wasallam domin a gyara wayannan al'amura wannan shine abin da sa ƙasa irin Saudi Arabia take cikin alkhairi tana cikin aminci suna cikin walwala na rayuwa babu ainihin takula ka talaka talaka yana samu ya ci abinci ya ƙoshi talaka yana samun wajen kwana ingantacce an shimfiɗa mai kyakkyawan yanayi ina fata gane to kaga irin wannan adalci da talakawa ke samu ya faru ne saboda Allah ya azurta Saudiya da malamai na kirki Allah ya azurta salafiya da malamai da suke da fahimta mai kyau fahimta na salafiya malaman nan na harami ba ƙaramin alkhairi bane ga Saudiya shugaba ne kuskure ba za ma talakawa ba za su ji labari ba malamai za su lallaba a ɓoye su same shi su zauna da shi a tattauna da shi a gaya mai dokokin Allah a gaya mai abin da Allah ya faɗa da kurakurai shugaban nan ya zo ya canza ba tare da an gaya ma talakawa mun zo mun samu shugaba mun yi kace kace da shi mun same shi mun zazzage shi ai zai gyara an gane malaman saudiya suna fitowa wato su dumfari shugaba su gaya mai gaskiya amma kuma sun ce mutum ya gaya wa shugaba gaskiya sannan ya fito gidan rediyo yana alfahari ya faɗi gaskiya ko yana gaya wa ɗalibansa ai ya gaya mai gaskiya ya mai kashe kasha har sai da ya kuka to duk irin wa'annan ba su daga cikin karantarwa na musulunci idan ka yi nasiha ga shugaba ka yi mai ne tsakaninka da su ko da shi shugaban ba ka yi bane don ka yada mutumin da yake nasiha ga shugaba sannan yanzu yana yaɗawa? to wannan yi ne don riya yi ne dan ya burge mutane ba shi da lada a wajen Allah kuma irin wannan shi ne nasihan da shugabanni ba su amsa sun san idan an gaya musu za kuma a je a fallasa su za a je a ci mutuncinsu to duk wannan gaba ɗaya bai dace ba na'am bil da a ce za a yi ilajin sa an gane za a yi maganin abin da hikima da nasiha da fuskantar da su shugabanni zuwa ga alkhairi da kana haza fi'lun tayyibun wa tariqul huda da wannan ya zamanto aiki ne mai kyau kuma ya zama hanyar shirya hmm. shugaba ya yi kuskure a gaya masa gaskiya amma abu hanyar da ya dace kamar yadda na faɗa hmm. walakin na bil inkar amma su ɗin nan wato sun yi maganin abin ne a tunanin su da inkari su hau kan mambari su faɗi kurakuran shugaba ko su je gidan rediyo ko social media ko abin da ya kama da wannan suna kama sunan shugaba wannan ya saba wa karantarwa na musulunci wannan ya saba wa karantarwa na sunna wannan ya saba wa karantarwa magabatanmu na sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'in abda ila qatl Usman radiyallahu anhu to irin wannan inkarul alani irin wannan tashhir bi uyub bayyanar da aibi na shugabanni hmm. wannan shi ya janyo zuwa ga ainihin kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙinsa ba an zalunce shi an kashe shi ta hanyar kazafin da wasu yan farfaganda suka yi domin su bata ainihin Usman bin Affan kuma wannan farfaganda yi tasiri har ya zamanto gaba garin mutane suka taso daga Misra daga Iraki daga Iran da Yaman da Sham garuruwa da yawa suka taso suka yi dandazo a ainihin kofar gidan Usman bin Affan Amirul Muminin suka hana shi abinci suka hana shi ruwa kwanaki mai yawa suka takura masa har wasu suka hau ta katanga suka kashe shi an gano wannan ko dama wannan shine manufa na wayannan mutane galiban wayannan mutane masu propaganda na batanci ga shugabanni masu fahimta na ainihin harkiyin masu fahimta na hizbiya yan hizbiyin na fata gano wannan su gaba ɗaya in kaga suna zagin gwamnati abin da suke so su harzika talakawa saboda talakawa su ɗauki doka a hannunsu su yi tawaye su fito su yi zanga-zanga su fito su ɗauki makamai wajen dumfarar shugabanni an gano wannan wannan shine manufa na masu yin irin wannan propaganda din na'am kuma irin wannan propaganda na ƙarya da gaskiya shi ya janyo zuwa ga kashe Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an ba tare da haƙƙi ba mu je mu duba tarihi a cikin albidaya wannan haya za mu ga abin da ya faru tsakanin mu'awiya da aliyu bin abi ali radiyallahu anhuma an gane lokacin da aka zauna aka yi tahkim din nan kaga a lokacin nan khawarij sun zauna bayan ana ta yaki tsakanin mu'awiya da aliyu ce, fitinan wannan al'umma gaba ɗaya shine aliyu bin abi ali da mu'awiya in ana so a samu zaman lafiya mai ɗorewa sai an kashe su kamar yadda kuke cewa in ana so a samu lafiya mai ɗorewa, zaman lafiya mai ɗorewa, sai an kashe shuwagabanni gaba ɗaya su ba sani ba ana iya kashe shugabanni waɗanda za su hau zaman to ma sun buwa can shari. an fahimci wani ko to duk irin wayannan tunani tunani ne na mutanen da ba sa auna al'amura tunani ne ga mutanen da ba sa amfani da ƙur'ani da hadisi ya zaman to manhajin rayuwarsu ya kamata duk abin da za mu aikata mu duba me Allah ya ce me manzan Allah ya ce Allah ya ce fastajibu lillahi ya ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum an gane yi. ya ku mutane ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ba a ce ba an ce ku amsa kiran ainihin 'yan ilmaniya ba ne illa diniya ba a ce ku amsa kiran ainihin 'yan demokradiyya ba ba a ce ku amsa kiran 'yan gurguzu ba wato nan na ce mutanen da suke da aƙidan demokradiyya suna ganin tsarin demokradiyya ya fi alkur'ani ko tsarin demokradiyya shine maslaha bin doka na ƙur'ani na kitabu wa sunna yanzu ya riga ya zama ainihin tsohon yayi yanzu in ana so sai an kan an ajiye qur'ani an dauki tsari na turawa to ana kira mutane irin wayannan democrat duk mutumin da yake da wannan aqida ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka sunan shi kafiri an gane wannan ai haka nan mutumin da ya riki gurguzu kwaminisanci a matsayin aƙidansa ya yi imani da tsari na kwaminisanci wanda wannan tsari ya yi hannun riga da tsarin musulunci ya zo ya goyi bayan wannan tsari kuma yana ganin tsarin shi ne maslaha ya fi ƙur'ani ya fi shari'ar musulunci shi ya fi dacewa da wannan ƙarni na ashirin ɗin ko abin da ya kama da wannan ko daidai shi da tsarin ƙur'ani ko kuma shi ne akwai maslaha To wannan kafiri ne ya fita cikin addinin musulunci sallan shi azumin shi zakkan shi gina masallacin shi ba zai amfane shi ba na'am wa ila qatl jam'un min ashab kuma wannan ya janyo an kashe taro na sahabbai fi mawqi'atil jamal wa sifin a cikin waqi'a na jamal da sifin duk wannan propaganda da ainihin gutsuri tsoma gumtsu fesa irin wannan al'amari shine abin da ya janyo aka zubar da jinin mutane da yawa to dole ne a gare mu zamanto in mun ga masu irin wannan tunani masu da'awan malanta in mun ga masu irin wannan tunani ga masu da'awar su suna son islahi ne mu yi sauri mu nuna musu wannan barna ne sai mu waiwaya baya dan a ce waiwaye a tafiya ga abin da aka yi zamanin Usman bin Affan ga abin da aka yi zamanin Aliyu ga abin da aka yi zamanin Hajjaj bin Yusuf ga abin da aka yi kaza ga irin fitinan da ya auku ga irin zubar da jinin da aka yi kada mu maimaita shi sai mu ɗauko tarihi mu nuna mutane an taɓa yi irin wannan ba a samu nasara ba wannan ba shi ne mafita ba mafitanmu mu ɗauko alƙur'ani eh? mu duba abin da alƙur'ani ya faɗa mu yi aiki da shi inna hazal Alƙur'an ya hadi lillati hiya aqwam lalle wannan ƙur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da yafi zama mai fakke alƙur'ani shi ruhin mu al'ummar musulmi ba za su yi rayuwa rayuwa mai ingantacce ba musulmi ba za su samu ƙarfi mai ɗorewa ba sai sun ɗauki ƙur'ani ya zama ruhi in babu ƙur'ani sunan musulmi matattu wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba wal iman walakin Allahu! nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim haka sai Allah ya kira alqur'ani ruji ashe rayuwar musulmi na aqidan su na ibadan su na mu'amalan na tattalin arzikin su na tsarin mulkin su na zamantakewan su yana da alaƙa ne da su rike qur'ani ya zama tsarin rayuwarsu. su gano wannan ko in suka yi haka to insha Allah Allah ta'ala shi kuma ya alƙawarin zai ba su taimako mai daurewa wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastaklifannahum fil ard kama istaklafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ashe in musulmi za su bauta ma Allah ba sa shirka da shi wajen aqida wajen ibada wajen mu'amala wajen tsarin mulki ah? suna bin ƙur'ani da hadisi to insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai ba su taimako mai ɗorewa kamar yadda wannan aya ya nuna zai taimake su ya ba su kalifanci a doron kasa kuma ya tabbatar musu addinin da suka zaɓa? kuma Allah zai yadda musu bayan tsoro a samu aminci na'am kullu zalika bi asbabil fitna allati qama bi al-juhal wal muhidin dukan wannan gaba daya da sabubba ne na fitina wanda jahilai da mulhidai suka tsayi da shi saka irin wannan propaganda ɗin mu daina sauraren shi irin wannan propaganda shi ke kawo ɓannan da za mu yi nadama shi ne ɓannan da ke faruwa a siriya yanzu ta hanyar irin wannan propaganda ga siriya ta gagara zaman lafiya talakawa sun gagara samun matsuguni suna ta hijira zuwa garuruwa da dama talakawa sun gagara tsayuwa a garuruwan su bauta ma Allah talakawa sun gagara samun wajen da za su yi karatun addinin su malamai masu yin da'awa duk sun tarwatsi sun koma wasu garuruwa da ana zama ƙasar siriya a masallatai a karantar da addini makarantun islamiyya a karantar da addini malamai suna wa'azi a gidajen rediyo da gidajen talabijin. suna yada ainihin da'awa a wurare da dama to amma yanzu an gane ko an samu matsala yanzu a ƙasar siriya ba maganar yada da'awa yanzu a ƙasar siriya ba maganar karatun addini yanzu a kasar Siriya ba maganar mutum ya natsu ya sanya hannun jahalinsa don ya yi kasuwanci zai yi kasar da ake fitina a yi kasuwanci yanzu Siriya an dumfari shekara na takwas kenan zuwa na tara ana ta gumurzu kuma suwa suke mutuwa dubban talakawa ke mutuwa kuma suwa suka kawo wannan irin wayannan mutane du'atul fitina masu da'awa na fitina ga ƙasar somaliya an fi shekara talatin ana gumurzu wannan gumurzun wasu mutane ne masu tunanin za su yi revolution nan take su cire shugabanni su sanya waɗanda suke so suna so su kafa daular musulunci shekara talatin kenan har yanzu babu alamar nasara bilhassali ƙasar somaliya ta zama dandazo na 'yan fashi dandazo na mutanen banza masu fyaɗe ga matan mutane ta zama dandazo na zubar da jirin al'ummar musulmi yanzu wannan ƙasa kuna ganin wannan ƙasa akwai wani alkhairi da ke cikin ƙasar za a samu a yi kasuwanci cikin kwanciyar hankali za a samu a yi walwala cikin kwanciyar hankali za a samu a bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali za a samu daman yin karatu to shi yasa salafus salih Allah ya musu rahama suna cewa yin tawaye ga shugabanni shine fasadu din wa duniya shine lalacewan addini da duniya in har kana so addinin ya lalace kuma duniyar ya lalace to ka shiga cikin mazhaban yin tawaye ga shugabanni ba za ka samu daman yin addinin ka cikin kwanciyar hankali ba ba za ka samu daman rayuwar ka cikin kwanciyar hankali ba ina fatan gano wannan in ka ga ƙasa ana samun ci gaban tattalin arziki to wannan ƙasa tana cikin zaman lafiya ne in ka ga ƙasa ana samun ci gaban addini ana ta yada aƙida ana zuwa daga ko'ina cikin ƙasashen duniya ana zuwa ana yin karatu a ƙasar to ka san lallai akwai alkhairi mai yawa babu yaƙi a garin ne yanzu wane ne zai je ƙasar somaliya domin ya je ya karanci addini ko da akwai jami'a a wajen wane ne zai je ƙasar somaliya ko ƙasar siriya ya je ya kasuwanci wane ne wane ne zai kai ziyara ga 'yan uwansa a somaliya to kaga wane ne zai je ya gina islamiyya domin karantarwa a somaliya yanzu halin da muke ciki a garin Kaduna akwai wasu ƙauyuka wanda 'yan uwa ke zuwa domin yin da'awa irin su Fandogari irin su Ladiga da irin su wurare da dama can sauran Kaduna akwai wasu wurare da ake zuwa a yi da'awa mutane na musulunta ana karantar da sunna a hankali a hankali ana fahimta to yanzu wayannan sun zamanto sansanin yan gudun hijira an kashe na kashewa musulmi an kori na kora yanzu wajen sun zama sansani na 'yan gudun hijira yanzu maganan aje a ringa yin wa'azi a cikin ƙauyuka abin yana cikin haɗari ashe zama lafiya ya fi zama ɗan sarki an gane wannan ayi duk sarautar da za ka yi babu zaman lafiya wannan sarauta ba zai ba za ka more shi wa misali saboda ka irin wannan tunani jama'a ba tunani da mai kyau tunani ne wanda nan gaba mutane za su yi nadama lokacin da nadama ba zai yi amfani ba hanyar da ya kamata mu bi shine hanyar da musulunci ya tsara mana mu bi qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata yan shugabanni sai kuskure mu yi hakuri kada mu yada wannan a kafafen yada labaru kada mu yada filin wa'azi mu yi hakuri manyan malaman mu mutanen kirki su zauna da shugabanni su nuna musu Allah shi kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawari in muka yi haka shi kuma zai ba mu taimako ta inda ba mu yi zato ba inda muka yi haka mun bi dokansa to shi ma zai taimake mu an gane wannan ayi ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da diga digan ku akan musulunci ashe in mun bi dokan Allah domin taimaki addinin Allah to shi kuma Allah zai yi mana nasa alƙawari yayi wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah ya ce wallahi da sannu Allah zai taimaki masu taimakon addininsa lalle Allah mai ƙarfi ne mai izza ba abin da yake gagarin shi ashe in muka bi dokan Allah ya zama to shugabanni in sun yi kuskure ba ma musu inkari a bayyane in shugabanni sun yi kuskure ba ma fitowa mu yi wannan zanga-zanga a yi ta hauka akan titi ba ma yin wannan abin a muna fitowa ne mu je mu samu ainihin shugabanni a ɓoye mu same su a asirce mu nuna musu Allah mai musu wa'azi ba tare da tsoro ba a gaya musu gaskiya to in ana yin haka ya zama an yi haka ba don neman duniya ba an yi haka ba don a azurta ainihin kawuka ba an yi ne domin musulunci ya ci gaba an yi ne domin al'umma su fa'idantu to insha Allah Allah ta'ala ba zai bar mu haka nan ba Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala in dai mun aikata ayyuka masu kyau Allah baya tozartar da ainihin ladan mu a nan duniya Allah zai saka mana gobe kiyama mai saka mana نعم gane? insha Allah to sai tambayoyin akwai ko? akwai masu tambayoyi dangane da bayanan da muka yi dinnan da na san ba za a rasa tambaya ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh har kullum dai ana ta jawo hankalin malamai da masu aure akan mumbarori haka akan mm. irin wannan muguwar aƙida da ake suke yaɗawa a cikin matasa amma mm. har yanzu kusan musu hankalta ba wasu kuma wasu abin da mutum ɗin ƙara jawo hankali a kan su da musamman kuma su ɗaliban da ke sauraron su. farko dai ina kiran ƴan uwa masu wa'azi su tsoron Allah idan ya kasance muna da awon sunna ne to fa sunna akwai littattafan da aka malamai magabata suka wallafa mana kan mu da mu da mu'amalar mu mu koma zuwa ga wayannan littafai mu ga me malaman magabata suka faɗa game da yanda ake nasiha ga shugabanni ai duk irin wayannan abubuwa suna nan rubuce a littattafai amma wasu bayan Allah musamman a Najeriya ana da karancin bincike sai ga matsaloli ga suna a littattafai amma kuma sai a je a zuwa a duba to kiran da nake yi mu koma zuwa ga littafan magabata za mu ga cewa lallai littafan magabata sun hana mu fitowa fili mu ringa inkari ga shugabanni cewa yana haifar da shari mai yawa sannan mu koma zuwa ga tarihin musulunci mu ga irin abubuwan da suka faru kamar yadda aka faɗa a nan zamanin Usman zamanin Ali bin Abi Talib zamanin Muawiya zamanin Hajjaj bin Yusuf zamanin waye irin wayannan zamunna abubuwan da suka faru na fitintunu akwai darussa masu yawa a gare su saboda haka yin wannan inkari a bayyana ya ku jama'a manhaji ne na khawarij ba manhajin ahlus sunna bane saka yake dan ba wai mun kira ka kawari bane amma ka san cewa manhaji ne na kawari idan ana maka nasiha ka kiji to nan gaba zaka zama dan kawari kin na hakika ina ba san gane wannan saboda haka yan uwa a ji tsoro malami masu wa'azi a ji tsoron Allah a daina yi sannan kuma dalibai, a daina sauraron irin wayannan malamai in ana sauraron irin wayannan malamai masu irin wayannan to da shine ɗalibi ke ɗaukan muguwar aƙida ya je ya faɗa cikin ainihin fitintunu wanda daga baya kuma ya yi nadama lokacin da nadama ba zai amfani ba saboda haka a ringa sauraron malaman sunna salafawa masu karantar da madarar addini babu son rai Allahu a'lam wa alaikumus salam Allah sai nake ganin kamar hadda gudunmawan ɗalibai wurin ingiza malami wurin aikata irin wannan abu. Me yasa ka faɗa haka? Wani zubin malami yana zaune Allah ma bai san abin da ke gudana ba dangane da gwamnati. Da ɗalibin zai taho ko kuma wani gama gari zai taho shi mai ga abin da fake faruwa misali ya caza shi da kyau to kuma sai ya je ya aiwatar da haka. To ai shi malami ya kamata in ɗalibi ya zo da wannan sai ya yi amfani da ka'ida na ilimi ya nuna wa ɗalibin ga abin da ake yi. Ah, shugaba ya wannan laifin to zan bincika in na bincika yayi laifin insha Allah za a yi abin da ya dace kuma zai ce mai za a bincika in an tabbatar da wannan za a yi abin da ya dace kuma idan malamin ya je yayi nasiha ga shugaban ba sai ya gaya wa ɗalibin ba dan su ɗalibai suna so wai idan malami yayi nasiha ya zo gidan rediyo ya ce yayi nasiha ga shugaba to a ina ne wannan nasiha zai yi tasiri ba zai tasiri ba in ka yi nasiha ga mutum ka bar wannan nasiha tsakaninka da shi ka bashi sirri kar ka gaya kowa ka mai nasiha to anan ne nasiha yake ainihin amfani a kai to ɗalibai wanda suke ainihin dubun zuma ainihin malamai to wani ɗalibai shaidanu ne kuma sun yi kuskure amma ya kamata malami ya taka musu birki Dan shi ne direba malami ya kamata in ya ga ɗalibai suna faɗin wannan shi kuma dama yana da sa, yana da manhajinsa sai ce to ai ko da sun yi wannan me manzo Allah ya ce mana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu yi hakuri akan zalunci shugabanni amma kuma ba za a kyale su ba a yi musu nasiha a nuna musu gaskiya to da haka ne ake samun alkhairi amma kada mu ce sun suka zalunce mu sai mun rama A gane wannan kamar ainihin wato kiya shi ne suke za su yi faɗa da giwaye shin zai yiwu Haka ba zai yiwu ba su raka shugabanni faɗa da gwamnati ba ƙaramin fitina ba ne A gane Ibrahim na cewa ba a taɓa samun al'umma ba da suka yi tawaye ga gwamnati Ba ce sharrin da suka haifar nesa ba kusa ba ya fi alkhairin suna haifar da sharri mai girma saboda ita hukuma tana da ƙarfi fiye da kai za a daɗe ana yin wannan yaƙi ba a samu nasara ba a cikin daɗe wannan kana hana mutane karatun addini kana hana mutane yin sallolinsu cikin kwanciyar hankali kana hana mutane kai ziyara ga 'yan uwansu kana hana mutane hada-hada na kasuwanci da sauran al'amura to wannan abin da ka aikata wato ka yi zunubi mai girma ka zama to dan ta'adda saboda abin da ka aikata an gano wannan ko Allah subhanahu wataala yana so a zauna lafiya shi yasa Allah yake nuna mu Qurayshawa irin ni'iman da ya musu Allah yana ba mu labarin irin ni'iman da ya mu Qurayshawa na irin tafiyar da suke lokacin hunturu da lokacin bazara yace ya musu ni'ima wani irin ni'ima ni'ima na ainihin ya ba su abinci suna samun abinci ba su yin yunwa sannan ya musu ni'ima na aminci suna cikin walwala da kwanciyar hankali su shawa. li ila fi Quraysh ila fi ta yi wa sayf falyabudu rabb allah albayt yace allazi at'amahum min juɗi. su bauta ma tun da Allah ya musu wannan ni'ima su bauta ma ubangiji wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min kau kuma ya ba su aminci daga tsoro ashe aminci daga tsoro ni'ima ne duk mutumin da ya zo ya motsar da wannan ya sa mutane cikin tsoro ya sa mutane cikin tashin hankali ya zama ɗan ta'adda an gano wannan ko Allah yana yaban ka'aba ya ce haraman aminan maka harami wanda yake amintacce a shi ana buƙatar aminci ba a san tashin hankali ba a san fitina an gano wannan ko musulunci da ya ce a yi jihadi makan babu lalura ne babu wata hanya da za a bi sai an yi jihadin shine mataki na ƙarshe ɗaukan makami a yaƙi kafiri amma in akwai wasu hanyoyi da za a iya bi don a shiryar da kafiri ya daina ta'addanci za a yi ina fata gane wannan to saboda haka kuskure ne malami ya ringa sauraron ɗalibai ya zama ɗalibi shi ke jagorantar malami zuwa ga aikata wani abu ya kamata malami ne zai nuna ɗalibi shi za ka kira shi malami ya yi shi ne jagora kada ya kusa ya zama yana bin ɗalibansa suna kiɗa shi yana rawa kuskure ne wannan ko iyaz eh subhanaka allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu